Assalamu alaikum masu sauraron mu da wannan daren ne Laraba 31 ga watan Mayu shekara ta 2023. A yau Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. Sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawar da suke yi da dakaran RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. har ba na'urar tauraron ɗan adam da koriya ta arewa ta yi a yau laraba bai yi nasara ba yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku hukumomin rasha sun faɗa a yau laraba cewa harin da ukraine ta kai a yankin luhansk da ke gabashin ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jakata wasu su sha tara kanin labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa ana ci gaba da samun rudani a gidajen mai a fadin najeriya sakamakon farcin janye tallafin mai da sabon shugaban kasar rai a farkon wannan makon. Bayan nan za ku ji cewa an kai hari guda biyu a arewa mai nisa na kasar Kamaru wanda ake zargin kungiyar Boko Haram. To ko me mazauna yankin ke cewa wannan sha'ani na boko haram ai dama da suka tafi likimo suka yi sun je ne su mantar da mutane in sun tashi zo su kife su kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasiru adamu hikaya ya shirya zai gabatar Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Sudan sun dakatar da tattaunawar da suke yi da dakaran RSF na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Kamfanin dillancin labaran AFP ya ambaci wani jami'in Sudan da ba a bayyana sunansa ba. na cewa gwamnati ta bar tattaunawar ne saboda ta 'yan tawayen ba su aiwatar da sharaɗin yarjejeniyar da aka cimma ta ɗan lokaci ko su ɗaya ba ciki har da janyewa daga asibitoci da gine-ginen jama'a ta kuma zargi dakaran rsf da saba yarjejeniyar lokuta da yawa a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran reuters ya fitar a yammacin jiya talata Dakaran RSF sun ce suna kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar duk da saba yarjejeniyar da sojojin kasar suka yi. Khartoum babban birnin Sudan ya fada cikin rikici da rudani tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojoji da dakaran RSF bayan da dangantaka tsakanin manyan shugabannin sojan kasar biyu wato janar Abdul Fattah al-Burhan da shugaban dakaran RSF janar Muhammad Hamdan da Galo ta yi tsami. Harba na'urar tauraron dan Adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba. yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku a cewar kafar yada labaran Kuriya ta arewa rundunar sojan Kuriya ta kudu kuma ta ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba harba sabuwar na'urar ta chamalila 1 ya game da cikas asabar da matsalar inji da wurin zuba man fetur da aka samu a cewar kamfanin dillancin labaran kcna na kasar tauraron na dan adam shine karo na shida da kasar mai makaman nukiliya ta yi yunkurin harbawa kuma na farko tun bayan shekarar 2016 kamata ya yi na'urar ta sanya tauraron ɗan adam na leƙen asirin Kuriya ta arewa na farko a sararin samaniya lamarin ya sa jiniyar gargaɗin gaggawa ta tashi aka kuma fidda sanarwar gargaɗin shirin kwashe mutane a sassan Kuriya ta kudu da japan an dai janye sanarwar daga bisani ba tare da samun rahoton barna ko aukuwar wani mummuna abu ba. Hukumomin Rasha sun faɗa a yau Laraba cewa barin wutar da Ukraine ta yi a yankin Luhansk da ke gabashin Ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jakata wasu su sha tara. Hukumomin na Rasha sun ce harin ya auku ne a wata gonar kiwon kaji da ke ƙauyen Karfati. Sun kuma ƙara da cewa Ukraine ta yi amfani da rokokin Himas da Amurka ta bata wajen kai waɗannan hare-haren. Nan take dai sojojin Ukraine ba su ce uffan ba game da zargin na Rasha. Kuma dama da wuya Ukraine ta fito fili karar ta ɗauki alhakin irin waɗannan hare-haren. Rasha ce da yake iko da galibin yankin Luhansk. Ɗaya daga cikin yankunan da shugaba Vladimir Putin ya yi kirarin cewa ya haɗe da ƙasarsa a bara. Wani mataki da ƙasashen duniya suka yi watsi da shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji ƙarashin labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da ake ci gaba da samun rudani a gidajen mai a faɗin Najeriya, sakamakon farkin janye tallafin mai da sabon shugaban ƙasar ya a farkon wannan makon. Rahotanni na cewa gwamnati da ƙungiyar kwadago ta NLC za su yi wata ganawa a yau Laraba domin neman mafita. Ana ci gaba da samun dogayen layuka a gidajen mai yayin da farashin lita ɗaya ta fetur ya kai naira ɗari bakwai a wajen 'yan cuwa-cuwa a wasu wurare. Ga rahoton da baban gida Jibrin ya aiko mana daga Legas. kawo yanzu dai farashin man fetur a gidajen mai da sauran wurare da ake sayar da man fetur ya haura naira ɗari biyar inda kuma wasu gidajen man fetur ɗin ke ci gaba da kasancewa a rufe wanda yake kokarin jin ta bakin masu gidajen man fetur ɗin ya citira inda wasu suka shaida min cewa suna jiran bayani ne daga uwar kungiyar ta ƙasa bincike ya nuna cewa har yanzu akwai dogayen layukan ababen hawa a gidajen man fetur daban-daban inda kuma babun za a tarar suna sayarwa ne a sabon farashi farashin da ya haura naira ɗari biyar a kan kowane lita a cewar shugaban kamfanin matatan man fetur ta najeriya mele kyari matakin da gwamnatin ta ɗauka na janye tallafin shine daidai musamman idan aka yi la'akari da miliyon naira da gwamnati ke kashewa wajen ba da tallafin da babu riba a cikinsa. they please do not Mr. President's commitment to uh, elimination of this subsidy because they can't afford it anymore. Da kuma ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki da kuma halin da ake ciki na karancin man fetur ga da abin da wasu suke cewa. Gaskiya fetur yanzu sai a hankali Tunda da a gidajen mai ana samun mai ɗari biyar ɗari biyar da hamsin har sama da ɗari biyar da hamsin ana samu gaskiya a gidan mai ma na sai ɗari biyar da hamsin Eh to gaskiya wannan matsala da na da shi gaskiya ban ji daɗin shi ba saboda shugaban ƙasa ya kamata da zai jinya wannan abu ya tabbatar matatun da ake da shi a ƙasar nan an gyara su kamar na dangote da aka ce an yi sabo ya tabbatar an kawo man yayi yalwanta komi yayi daidai sannan sai a janye cikin ruwan sanyi amma bai yi haka ba sai ya ce ya janye tallafi kuma masu gidajen mai ba su da imani ga mai suna da mai amma sun rihe man su gidajen mai ba mai sai ka je gidan mai wannan sai ɗari uku wannan sai ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da ashirin daga baya ma suka zo suka rihe gidan man to yanzu yau suna saiwa ɗari biyar ɗari biyar da hamsin gidajen mai kaga haka bai da kyau ko ba gaskiya ba. to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan mataki na janye tallafin man fetur dr dauda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya. wannan tallafin kuɗin mai da ita wannan sabuwar gwamnatin ta janye a watan abu ne wanda ya daɗe yana ma tattalin arzikin najeriya tarnaki idan ka lura shi a farashin man fetur ba farashi bane da yake tsayayye a ƙasashe na duniya kuma ita na jira saboda lalacewan matatunta ka gani tana da danyen mai in ta sai da danyen mai ta sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi to su kuma kaga wanda suke sayan wannan danyen mai idan suka sarrafa shi za su saka kudaden da suka kashe na wurin mai da shi don mai da shi a man fetur saboda haka kuma shigo da shi kaga akwai kudin daukowa da kuma wasu abubuwa wanda da kuma riban su wata mana idan ka duba duk kasashen nan da suke zagaye da najeriya kusan duka farashin man su yana na Najeriya ne ya fi arha ba don koyon ba don saboda wannan tallafin kuma wannan tallafin karuwa yake ta tun ana dubban miliyoyi na naira har ya fara shiga tiriliyan ba ɗaya ba ba biyu ba. Yanzu a yanda ake ci gaba da fuskantar karancin man fetur a sassa daban-daban na Najeriya gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta fara gudanar da taro na tattaunawa da kungiyar kwadugo ta ƙasa game da wannan mataki da ta ɗauka yanda Najeriya kuma ke ci gaba da tofa albarkacin bakuna junansu da fatan warware wannan matsala cikin hanzari baban jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga karashin labaran duniyar Ƙungiyar mayakan PLFP ta Falasɗinu ta ce an kashe mata mambobi biyar a yau Laraba wasu goma kuma sun jikkata. a wani harin bom da ya auku a kusa da iyakar Lebanon da Siriya. Kungiyar ta ce fashewar bom ɗin ta faru ne a garin Kusaya, ta kuma ɗora alhakin lamarin akan wani hari ta sama da Isra'ila ta kai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'in Isra'ila na cewa babu hannun sojojin Isra'ila a harin. Ƙungiyar PFLP ita dai ta kai hare-hare da yawa a kan Isra'ila a cikin shekaru hamsin da suka wuce, ciki har da kama tare da sanyawa jiragen sama bama-bamai. Dama Amurka ta sanya ƙungiyar a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta ji ɗuriyar wani ɗaliban ƙabilar Uyghur da ya ɓace bayan da ya isa Hong Kong a farkon wannan watan. Ƙungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata. Tana mai cewa ba a ji daga Abdulwali Abdulrahman ba bayan da ya je Hong Kong daga Koriya ta kudu a ranar goma ga watan Mayu don ziyartar abokinsa. Amnesty ta ce Abdulrahman ya aika wa wani abokinsa saƙon waya yana shaida masa cewa 'yan sandan ƙasar China suna yi masa tambayoyi bayan ya isa Hong Kong. Amnesty ta buƙaci hukumomi a Hong Kong su bayyana inda Abdulrahman yake. Suna fargabar ta yiwu an ta sakiyarsa zuwa China ba bisa ƙa'ida ba, kuma yana tattare da haɗarin a tsare shi ba bisa ƙa'ida ba a kuma azabtar da shi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu lika ƙasar Kamaru. Bayan kwanciyar hankali da aka samu a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru, inda suka kwashe shekaru goma suna fama da ƙungiyar Boko Haram a wannan makon, a mora da ke yankin Mayu Saba an kai hari sau biyu, wanda kawo yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin waɗannan hare-haren. Ga rahoton da wakilin Muhammad Rabi'u ya aiko mana. Jinkiri da aka samu a yankin arewa mai nisa na Kamaru ba zai iya sa a ja da baya da matakan tsaro da aka ɗauka domin daƙile munanan ayyukan Boko Haram ba. La'akari da yanda kisa, garkuwa da mutane, wawure dukiyar jama'a ya zama ruwan dare, ba hilafa, al'umman arewa mai nisa su ne farkon waɗanda Boko Haram ta shafa. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta durƙusar da tattalin arziki da ya riga ya raunana sakamakon gudun hijiran jama'a, duban yanda manoma ba sa iya noma. makarantu da saba'in ne suka rufe kofarsu an rufe babban kasuwar fitar da dabbobi wanda ɗaya ne daga cikin arzikin yankin ko yaya mazauna ke ganin wannan lamarin Malam Buhari mai nasara ya ce. Wannan sha'ani na Boko Haram, ai dama da suka tafi likimo suka yi, sun je ne su mantar da mutane in sun tashi zo su kife su. To kamar sojawan Kamaru, ai kai in soja ne dama mai kake baka da hajin ma a ce a mantar da ka yayi. shirin kota kwana wayannan mutane da kake kallo suna nan suna cikin mutane suna rayuwa da mutane sun san sha'anin mutane zaka samu makwabcin kama boko haram in ne baka shina ba mutum na sayar ma da abu kuna sayan abu kuna sayar musu baka shina ba kuna tare ne a fili daya wannan ya za a ce wai zaka zauna kai kai bacci suna nan wato sojawa ne za a tayar da su a kuma tunatar da su su zauna akan shirin su ko yaushe dama dan sanda kam shi ka ai akan shiri shi ma yake ban sanya za a ce wai dan sanda ne ma a zo a ma ba zata ba. Ƙungiyar Boko Haram ta yi amfani da waɗannan larurori domin mayar da yankin arewa mai nisa tankar cibiyar hada-hadar kayayyaki yankin koma baya da kuma wurin ɗaukar ma'aikata. Ƙungiyar ta fi yin gangami a sassan kan iyaka a tsakanin matasa marasa galihu ta hanyar haɗa illolin aƙida, ƙarfafa tattalin arziki da kuma tilastawa. Rushe ma'ajiyarta da kame shugabanninta ya sa ta ɗauki ƙasar kamaru a matsayin abokiyar gaba. Filin daga za a ɗibi jami'an tsaro a je a zuba a inda ake bukatan su. Su jami'an tsaro ko ce na ƙasan kamaru ni ban san wani irin aiki suke ba. Su inda ba a da bukatan su a nan suke. Jami'in tsaro wai shi shi a cikin gari. Kai soja ne shi a cikin gari. Kuma muna da karancin ma sojawan. A ɗibi sojawa a ɗibi yara a bar ƙabilanci a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ɗibi mutane a je a zuba su akan iyaka. Duban yanda kungiyar take ta kai hare-hare sama da hudu da sittin da kuma yanda batun yake ta ƙara ta'azzara nesa, Mr. Polbia ya sake tsara ma'aikatarsa tare da tura mutum kusan dubu shida a yankin arewa mai nisa, ciki har da ma'aikata dubu biyu na bataliya ta gaggawar shiga tsakani, wato bir, wani rukunin fitattun sojojin kamaru, a kan iyaka waɗannan ma'aikata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 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin na Arewa a yau zai kara shiga yankin jihar Katsina ne can kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin ya sake koma can Arewa maso gabar jihar Yobe don jin irin matakan da ake ɗauka don ɗaliban jihar da aka dawo da su daga ƙasar Sudan. A garin Shimfiɗa da ke ƙaramar hukumar Jibiya jihar Katsina, mutane na fama da barayin daji. da suka addabi wasu daga jihohin arewa maso yamma har ma da neja a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen. A bayaninsa na ƙarshe ya ambaci abubuwan da yake ganin za su kawo maslaha. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban ina tabbatar maka idan kana son gaskiyar magana shine ka nemi mutumin da ke yankin sai an sanyo mutanen mu kansila ya shigo ciki mai unguwa ya shigo kungiyoyi masu zaman kansu da ke ƙauyuka waɗanda mu mun san su suna nan suna haɗu tashi su ga Allah ya kawo zaman lahiya a arewacin Najeriya wasu ma ba a ma san da su ba kuma ina tabbatar maka ilaika idan har aka bi waɗannan abubuwan da muke bukata ina tabbatar maka sai an samu tsaro a arewa maso yamma Ai baka faɗi abun ba ma mu kare. To ai na faɗi maka na ce na ɗaya dai yana da kyau a jawo mutanen da ke yankin. Ina fatan ka fahimce ni. Idan aka kawo report musamman gwamna ya duba report ɗin shi 'yan grassroots ya ce masu menene ke faruwa mi kamun ya tabbatar da wannan abin su ya bincike su to ina son a ɗau irin wannan salon duk wani rufat da za a kawo ya zamana ana kawo rufat kamar kala uku ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yankunan mu suna kawowa kansuloli waɗanda suke kusa da jama'a suna da nasu sannan security suna da nasu sai a auna a ga me gasken magana sannan ina tabbatar maka mu arewa maso yamma Allah ya azurta mu da duk ko da yaushe so muke sashin tsaro ya kare ba mu goyon bayan dan uwan mu ko da uwan mu ɗaya da shi ba mu goyon bayan shi in dai yana cikin na mutanen to kullum gurin mu ya za a shi a kashe shi don najeriya arewa ta tabbata kashe mutane kawai yana kawo karshen wannan abun tunda ana ta kashewa kuma yanzu abun bai kare ba ai ba irin ai in kaji an ce ana kashewa bai kare ba to ba a kashen ba ai abin da ake nufi da kashe mutane yau in ka zo ka samu barayi ina tabbatar maka dai inda barawo ɗari uku yake a kashe ɗari wayannan ɗari biyun sai sun dawo sun tuba da kansu za su dawo su basafe ko su hita su ba wajen saboda haka waɗannan mutanen alkabarin faɗi maka duk wani wanda ke tunanin wai zama da su wai a zauna da su a yi sasanci ko wani abu wallahi tallahi ba abin da zai ba abin da zai hawa illa a ci gaba da wannan abu na ce maka idan aka tura jami'an tsaro da 'yan banga cikin daji to ka a ce su je su fasa dabawa na su dawo a in dai wannan za a yi abin ba zai kare ba kamar yadda muke ganin yunkurin federal government na yanzu an kai sojoji tun bayan sallah yanzu suna daji to abin mamusu cikin dajin da mu da su mai ta aikin ina tabbatar maka idan aka yi haka sai dai tarihi. Mana in an shiga sai an ga ƙarshen wato sai an ga abin da ya ture wa kusu ne. Yau alhamdulillah in aka shiga sai an ga abin da ya ture wa kusu ne. Ai irin wannan ko in foma bai tasiri. Sojoji na daji kowa na daji ai barayi mutum ke tsoro kasu taba shi ko to sojoji na cikin daji ka ga magana wani in foma babu shi. Sannan mu mutanen ƙauyuka insha Allah ina tabbatar maka za mu ba su goyon baya. Duk wani labari da zai laifin za mu hana shi bi izinin layi. kuma mu tun yanzu duk wanda ka san koma ne mu a garinmu bai zama in ma duk a ƙauyen da ka sani yawanci in dai aka sami komawa ana kashe shi saboda haka sojoji su kwantar da hankalinsu muna ci gaba da yi musu addu'a su ci gaba da wannan aikin mu tabbatar da wannan abin ya kare amma mu kare akwai matsalar da ake magana a kanta ta daukar doka a hannu din nan ba mamaki mutum ba a gama bincike ba kawai sai ga watakila an kashe shara an kona gawarsa hakan maimakon ya kawo maslaha sai ya kara ta'azzara lamura. Eh to alhamdulillah shi wannan dajin idan aka shigo shi duk wanda ka tadda ciki wannan dajin ba bukatar ka mai wani bincike. Duk wanda ka gani a daji yanzu da dukiya wannan dajin da da na sani ni wayannan dazuzzukan da na sani dajin ba tsare dajin jibiya da wanda ya hada da zamfara duk wani daji da ka sani ai duk bihillacin da ba barawo bane mu mun san shi saboda haka kuma kowane ne za mu mashi adalci. ba za mu yadda a ci mutuncin shi ba mu abin da muka sani dai mutanen nan mun yi mun yi da su su bari sun ke bari saboda haka abin da muke wata federal government ta shigo ta tsaya cikin dajin nan ta tabbatar da wannan abin ya kare kamar a makon jiya wakilin jihar yobe a kasashen larabawa wajen tura ɗalibai don koyo ilimi musamman ma hanyoyin kaucewa kidu masu muni umar abubakar ya ce suna shirin kaurar da ɗaliban zuwa masar don kar karatunsu ya samu tangarɗa gabanin dawo da salama a Sudan. Yanzu haka muna da akalla mutum wajen 35 waɗanda suka kawo mana transcript nasu da result nasu da kuma dukkan wayansu bayanan da ake bukata waɗanda suke so mu samo musu makaranta a nan kasar Misra saboda su zai ci gaba da karatunsu maimakon su jira gaibu zan yi in ce tunda babu tabbas kafin wannan rikicin ya wuce so ba sa so su zo na haka to yanzu haka mun samu wata makaranta wanda nake ambaton sunanta annahar university wanda yanzu haka mun kai wajen mutum talatin da biyar muna jiran watan nan wanda admission nasu insha Allah zai fita to shi ya sa ma muke kara sauran mutanen da wanda ba su ji labari ba su taho su ma a tafi da su saboda wannan daman kar ta wuce su saboda a kowace university suna da ka'ida adadin da suke bukata. Wato faɗa mana shin ɗalibai naku na jihar Yobe da suke karatu a Sudan. Wato ma'ana dai bari mu da shin uh, Umar kai aikinka shine uh, ka taimaka wajen ganin masu son yin karatu yan jihar Yobe gwamnati ta taimake su yi karatu a kasashen Laraba? Na'am haka ne An doke ni wannan aikin saboda taimakawa wa ɗalibanmu waɗanda suke karatu musamman a kasashen larabawa musamman kasan da yanzu nake ciki a Egypt. So a gwamnati yobe gaskiya a fanni musamman na education ta yi iya kokorinta sosai musamman banda wanda ya kai yara zuwa abin India. To a Egypt akwai muna da university guda biyu musamman ita wannan alnahda university wura wajen mutum goma sha shida wanda suke medicine da pharmacy da other course wanda yanzu haka suna eh, shekara na karshe sannan kuma bayan wannan kuma still mai girma gwamna ya kara ɗebo ɗaliban da suke bangaren addinin musulunci waɗanda suke da background na larabci saboda wannan crisisin da ake samu musamman ishu na boko haram da sauransu ya dabi wajen mutum talatin ya kai su a nan jami'a babba wacce ake kiranta al'azhar university ya kai su nan ma suna karatu da eh, bangare daban-daban saboda bangaren addini ma ta samu ci gaba sosai saboda mutane su zo kuma su taimaka a al'umma fitar da sassauran ra'ayi da waɗanda aka suke gida da kuma musamman fannin sassauran ra'ayi abubuwa su samu sauki mutane su fahimci addini musulunci addini ne na zaman lafiya ba addini ba ne na ta'addanci. yaya ake samun mutane su amfana masu son wannan karatun ya kuke ku tantance su ku taimaka musu kuma shin ɗari bisa ɗari gwamnati ke biya musu ko wani tallafi ake bayarwa kawai. ni bangare na banda ma aikin da nake wa gwamnati na taimakawa ɗalibanmu waɗanda suke karatu a can ƙasar misra ko da waɗanda bangare biyu ne akwai wanda gwamnati ta kai su wannan dama wajibi ne akan mu dole mu saukar da nauyin mu akwai waɗanda kuma iyaye da kansu ne suke kai 'ya'yansu to idan muka fahimci cewa wannan 'yan ɗan jiha ne ko da ba jiha mana idan abin taimako ya zo muna bada gudunmawa mu sosai kuma waɗanda kuma suka zo wajen mu suna tambayan game da makarantu waɗanda ya dace da sauransu nan ma muna ba da shawara ko kuma mu karbi abin ma mu je mu nema musu ko gurbin karatu ko kuma wani duk wani abin da suke taimako eh, neman taimako din mu ba da gudunmawa mu a cikinta. Wato ma'ana idan mutum yana ga ya cancanci ya samu wannan yana da wannan abin da ake bukata. to sai yi kokari ya tuntuɓe ku ya turo takardunsa sannan sai ku duba a taimaka mata. Eh wannan din da yake abu ne kashi do ita gwamnati idan ta tashi za ta na so ta tura ɗalibai zuwa nan wajen kamar musamman azahar ko kuma wannan ita annahada din akwai abin da ake kira misali yanzu dama turu muna da 17 local government to kowa za a bada gayyata to akwai holdin da ake yin kamar exam jarabawa daga nan ne za a ɗabi waɗanda suke da kokwari to su ne wanda za a fitar to kuma bangare na biyu musamman waɗanda iyaye da kansu suka fitar da 'ya'yansu nan bangare ma idan suka zo wajen mu suka tambaye mu to muna jagoransu zuwa ga makarantar da ta dace 'ya'yansu su yi waɗanda akwai ke akwai kula kuma yaran su ba eh, su shagalta da wayansu abubuwa ba. Masu sauraro a nan za mu naɗe tabar shirin. Makon gobin Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka. Ina Sura Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya salamu alaikum. To sara kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika. A gaida Nasira da Mail Hikaya da Shirin Arewa a yau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. To masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a inda yake cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mu Katsinawa muna kira a gare ka da babban murya don Allah ka gyara mana hanyar Katsina zuwa Kano. da aikin samar da wuta mai amfani da hasken rana wanda marigayi tsohon shugaban ƙasa umar musa iraduwa ya fara yi wato a garin lambar rini rasuwarsa aikin ya tsaya can har kayan sun fara lalacewa da ɓacewa muna son ita ma ka ida mana. To saƙonmu na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana, sai kuma Malam Garba Sarkin Kasuwa Fana, sai kuma Hakilu na Allo Fana daga jihar Kebbi, inda suke cewa Assalamu alaikum VOE Hausa. Janye tallafin man fetur da sake duba sauya kuɗi da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai yi. Hakan ya yi daidai. Da fatar Allah ya sa yin hakan zai kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke ciki ta aljannar waina wato ƙasa zafi sama zafi. Shi kuma Mansur Almugumal cewa ya yi. Salam muryar Amurka. Da alamar gwamna Abba Kabir Yusuf ya kama mulkin Kano cikin shiri gane yadda ya fara aiki ba tare da wasa ba. Fatan Allah ba shi ikon sauke nauyin da ke kansa. Saƙonmu na ƙarshe a yau kuma ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura inda yake cewa salam BOA Hausa ya kamata mu ga amfanin kungiyar tarayyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS wajen daukar matakin kawo karshen kungiyar 'yan bindiga a kasar Burkina Faso wacce take halaka mutane. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.